amma an gashi da yan riga su roƙo haka aka dan sa dai to a takaice dai sai aka nuna masu cewa to gaskiyar magana to ba sai an dan ajiye wani abu za a ba da belin wannan yaro ya ce ah to beli ba furi ba ne aka ce ah to in furi ne ala nan a shi na muke kawai ba dan za kawai ka ah sai ce to shikenan babu damuwa to kafin ya sallame su sai a kira sallar la'asar aka ce to yanzu ka ga shi yanzu bari mu yi alwala mu yi sallah eh. sai mu zo sai mu sallame ka aka zo aka yi alwala har da shi mm. shi ne jin sallar sajari nan gefe ga kofur nan kuma ga wani mai igiya daya shi kuma yana tsakiya sai da aka yi na ka farko aka tafi ruku'u aka daga sai ya dika kaɗin sai ya faɗo shi wannan mai beli mm. ana haka sai suka ga rubuta efcc to ya ka kara sallah ba wanda yi magana sai da aka daga shi ne ba da yana gaba yana sallah ana sujjada daga dagowa daga sujjada sai ya ga ba wayannan din sai aka bashi daga shi sai liman to abin da ya bashi dariya ne ya sa liman ya wago to kaga yaya Allah ya kiyaye ah, ah, ina so in ce da mai girma chairman ya eh. duba daga wajen aiki da taho da gaskiya ne ba kuma da komai ba saboda tsoron bincikensa a ah, lokacin ina zuwa lokacin tashi yayi ka taho da kake to ba ka ci rashawa ba ba kada eh. kada in ki zuwa eh. a zuwa ce jai sun bata asibitin da nake gaskiya ne dole ku ba ne mun ta dadi ba dama yayi mun gargadi ya ja kai ma ya ce kai rafa mu ne a local gamma ah, kai kuma sai ka ala sai kai bayani kuskura ka zo gaban sa gaskiya ne kuma ina so mai girma ta mai sani duk wannan labarin da zan bayar tun da aka yi ba yanzu bane to ai kana zo a tambaya a ce ina ne wajen to yawa eh. to su lokacin da ana shi kenan sai aka je aka ce a je ai kaman yan caca ana tafiya sai aka kama su sai gudu sai aka kama mutum biyu hmm. shi kenan da mutum biyu suka tafi sai aka tafi da su caji ofis hmm. shi kenan da aka je sai wani a cikin su sai ya zo to shi kuma abokin wani yan ne saboda haka shi wannan suna cikin sel da shi da wannan ɗaya abokinsa hmm. sai suka ga an tsuguna an tashi an yi nan an yi nan an yi nan sai kawai desk sergeant sai ya zo ce kai wane sai ce sa ya ce fito shikenan ya fito eh shi kuma ɗayan yana ciki da suka fito wajen shi kenan sai shi ɗayan wanda ba a ce ya fito ba sai ce a ah, wane ya ce da Allah in ka je gida ka faɗa ni ma a zo a yi cuku-cukun da abin da ni idan sanin ya ce ah, cuku-cuku muke yi a nan a nan muke cuku-cuku an yi gani ne ranka ya daɗe eh, eh, eh, laifin mu ɗaya da shi faɗa in ya ce gida in ya faɗa in yi ce kai fito da ku fito a ran aka ce su da ku dawo tare sai ku da gaba daya ku da wuce eh. eh ka gane na amma fa ka lokacin ma ya wuce eh, eh ku hifa ba da to da ne da ne can eh mai ya ce kamu eh sai aka kwaso mutum aka zo aka kai shi din sai an ketara shi din eh aka zo sai aka sa shi a cikin sai a rigima aka yi aka kamo shi aka sashi a sai eh. irin outpost din nan na kauye haka da aka kulle aka tafi saboda lokacin gari ba zama lafiya sosai ka san duk ba a shigowa da yunifon a lokacin mm. aka zo aka kulle mutum aka tafi da aka zo aka tashi wanda zai karɓa aikin dare yan sanda sai suka zo suna karɓa ka ce a ah, ashe da mutum a ciki to shi mutumin ashe ya banga da kofar ya karya ya fita da aka zo sai gano yan sanda suna fatura hakan nan sai dawo sai koma ya kiɗi sai ya zauna da ya zauna outpost ba kowa sai shi a kulle shi kenan sai ga rigima wata mata ta ci dan mutum an ce mai ya ce wai an ce mai ya ce eh. ka san mayin nan babu su kai a a akwai a a to a a ba kuɗi eh. a kuɗi eh. to buhi na jinka buhi na jinka <laughs> a a ba akwai ba ba ga yace ka kai bayani Eh. sai aka zo mutan kawai suka zo suka ce ah, a je outpost na yan sanda eh. ana zuwa sai aka samu mutum eh. aka kwankwasa kofa sai bude shi fa kama shi aka ba ba ci bane ba nan kuma polis ya dace kayansa ya ajiye ya sa dogon riga sai ya tafi gida sai aka ce ne aka ce ai mai ya ce ta ci mutum ana so za a zo a shari'a